Esta Sura shida An girmama Mordekai A daren nan, sarki bai iya barci ba, saboda haka ya ba da umarni a kawo a kuma karanta masa littafin tarihi na shekara-shekara da rubutaccen labarin mulkinsa, aka tarar a rubuce a ciki cewa Mordekai ya tona ƙulle-ƙullen Biktana da Teresh, biyu daga hafsoshin sarki. waɗanda suke tsaron mashigin ƙofa, waɗanda suka ƙulla su kashe sarki Zezas, sarki ya ce, Wace girma da daraja ce aka ba wa Mordekai saboda wannan? Masu hidimarsa suka ce, Ba a yi masa wannan abu ba? Sarki ya ce, Wa yake a haraba? Daidai lokacin kuwa Haman ya shigo harabar waje na fada don ya yi magana da sarki a kan a rataye Mordekai a wurin rataye mai laifi da ya shirya. Masu yi wa sarki hidima suka amsa, Haman yana tsaye a haraba, sarki ya umarta, a kawo shi ciki. Sa'an nan Haman ya shigo, sai sarki ya ce masa, Me ya kamata a yi wa mutumin da sarki yake jin daɗi ya girmama? Haman dai ya yi tunani a ransa ya ce, Wane ne sarki zai girmama in ba ni ba? Sai ya amsa wa sarki cewa, Saboda mutumin da sarki yake jin daɗin ya girmama, bari a kawo rigar sarauta da sarki ya taɓa sawa da kuma dokin da sarki ya taɓa hawa, wanda aka sa kambin sarauta a kai, sa'an nan bari a ba da rigar da kuma dokin wa ɗaya daga cikin manyan sarakuna mafi kirki na sarki, bari shi kuma ya sa wannan riga wa mutumin da sarki yake jin daɗi ya girmama, a kuma bi da shi a bisan doki ko'ina a titunan birni ana shela a gabansa, ana cewa, Wannan shi ne abin da ake yi wa mutumin da sarki yake jin daɗi ya girmama. Sarki ya umarci Haman ya ce, Tafi yanzu, ka karɓi rigar da dokin, ka kuma yi yadda ka shawarta wa Mordekai, mutumin Yahudan nan, wanda yake zama a bakin ƙofar sarki, kada ka kasa yin komai daga cikin abin da ka faɗa. Saboda haka, Heman ya karɓo rigar da dokin, ya sa wa Mordekai rigar, ya kuma bi da shi a kan doki ko'ina a tituna birnin, yana shela a gabansa yana cewa, Wannan shi ne abin da ake yi wa mutumin da sarki yake jin daɗin ya girmama, daga baya Mordekai ya dawo zuwa, zuwa ƙofar sarki, amma Haman ya ruga gida, kansa a rufe saboda baƙin ciki, ya je faɗa wa matarsa Zeresh da dukan abokansa me ya same shi, masu ba shi shawara da matarsa Zeresh suka ce masa. Idan Mordekai, wanda ka fara fāɗuwa a gabansa, daga zuriyar Yahudawa yake, to, ba za ka yi nasara a kansa ba, tabbatacce za ka fāɗa a gabansa. Suna cikin magana da shi ke nan, sai ga Babannin sarki suka iso suka kuma hanzarta da Haman zuwa hiliyafa da Esta ta shirya.